Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkanmu da yau barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Laraba shi ga watan Zulhijja hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1445 wadda ta yi daidai da 12 ga watan Yuni shekara ta 2024 musamman labaran namu da fadar shugaban kasa inda shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa brigadier janar abdulrahman tani ya yi wata gana tare da shugaban bankin ba da lamani sashen afirka a bebiya a yamaro selasi inda suka tattauna akan mahimman batutuwa da suka shahi ci gaban na kasar ta nijar a fitowarsa daga ganawa da shugaban kasa shi darakta ya ce ya zo ne domin ya yi ma shugaban kasa bayani akan ayyukan alherin da suke so su fara a nan nijar nan ba da dadewa ba da kuma goyon bayan da suke ma majalisar ceton kasa ta cnsp akan gwagwarmayar da take da kuma kokarinta na kwato ma kasar Nijar incinta. Sai kuma daga nashi bangare firaminista Ali Muhammad Laminizar wanda ya kira wani zaman taro a jiya dinnan tare da shugabannin ma'aikatu da kuma proje-proje na cikin gida da na waje da ke kalkashin ofishinsa domin a duba a gani ayyukansu da aka dakatar don ganin yadda za a yi a binciko duk lahirin ayyukan da suke yi waɗanda aka tsaida biyo bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan yuli da ya gabata kawo yanzu firaminista ali muhammad lamin zan ya kira wannan taron domin a tattauna a kuma tsaida ruwan miya akan hanyoyin da suka kamata a bi domin ta da wa'annan ayyuka na karuwa al'umma sai mai isa a jihar da magaran inda ministan albarkatun noma da kiwo muhammad alhaji usman ya isa a jihar da magaran inda ya soma rangadi a birni da ƙauye ga kuma sakamakon ranga da departamentin balbashi daga kasin mutare da lawal usaini wannan tawaga ta mai girma wato ministan da ke kula da sha'anin noma da kuma kiwo iso washi nan cikin jihar da maganam a karkarar wato belbeji hutowar shi daga maradi ya samu kyakkyawan tarbiyya a tsawon kilomita goma daga gwamnan jihar da maganam kanal isu labo bayan haka sun gaisa da prefe na departament yan belbeji da shabde canton na tarka da kuma shaf da gurfuma na yayan hulani na nan da magaram da kusoshin wato ma'aikata daban-daban na sha da na komin da kuma wakilan jami'an tsaro wato daban-daban mai girma ministan da ke kula da sha'anin noma da kuma kiwo ma'anar wannan rangadi na shi shine na ganin yadda ake tafiyar da sha'anin huji a cikin wato wuraren kasar mu daban-daban musamman ma wuraren noma da kuma kiwo bayan haka mai girma minista yakan unhani da wannan dama usman alhaji mamman albarkacin wato wannan rangadi domin tattaunawa ya ga kuma yadda halin wato damana da sha'anin wato kiwo musamman ma ciyawar busashe suke ciki a wannan mawuyacin hali don haka kai tsaye isowar shi nan cikin jiha sai ya nihi cikin karkarar wato batte wannan babban santar da ke a tsawon kilomita kusan 40 daga karkarar belbeji santar da multiplication na batte na raya irin wato dabbobi an girka shi ne a shekara ta 1980 kuma yana da haɗin murabbi'i wato eka 33,800 a halin yanzu akwai wato awaki akwai raƙuma akwai kuma shanu waɗanda dukkansu a halin yanzu ana iya cewa dai kadaran kadaran don babu isasshen abinci da kuma ruwa alhali shi wannan santar lokacin da aka girka shi babban gurin shi shine a samu wato iri na dabbobi daban-daban kamar wajen dubu bakwai yau da 'yan shekaru abin da ke ciki bai wuce dubu hudu ba amma a yau duka-duka ba su wuce 167 ba wannan abin a sha ne wannan abin kaico ne in ji mai girma minista a wajen tafiyar da wannan aiki cikin tsanaki akwai matsala kwarai da gaske banda matsalar gewayewa matsalar karancin dabbobin matsalar kuma abin da ya shafi ruwa da dai wato makamantansu in ji mai girma minista insha Allahu dangance da niyyar da ke shaƙe a zuciyar shugaban ƙasar mu general de brigar abdurrahman chani shugaban majalisar sojoji ta ƙasar nan tamu cnsp a tsaye su ke tsayin daka ofishin da yake wa jagoranci domin kawo sauyi da samun canji da samun ci gaba a irin wato wannan santar daban-daban domin a cimma babban gurin da ake da shi don haka ya nuna cewar insha Allah tuni ofishin da yake wa jagoranci na ci gaba da ɗaukan ƙwararrun matakai na ganin yadda lalle wannan santar za a domin mishi huskar shi ta da bayan haka wato mai girman minista ya yi unhwani da wannan dama domin tattaunawa da manoma da kuma makiyaya kai tsaye inda ya ba su labarin cewa tuni dai shugaban kasa ya ba da umarni don sai da cimaka ta basashe cikin farashi mai rahusa wannan kwa don sauƙaƙe musu irin zahin ciwon da ake ji yanzu na rashin isasshen cimaka wato ta basashe a irin wannan lokaci da damuna har yanzu bata sauka ba sosai a waɗansu wuraren mai girman minista a nan take ya ba da umarni ga ofishin ma'aikatar jiha mai kula da lafiyar dabbobi cewar a kawo kimanin ton wato talatin na cimakar basashe don sai da ma jama'a cikin farashi mai rahusa a wannan yanki haka mai girma minista ya kara tabbatar musu da yanzu haka ofishin ministan dai da yake wa jagoranci dangance da umarnin da shugaban kasa mai girma jernal da brigar abdurrahman chani ya bada akwai tsari da suka kirkiro yanzu haka na yadda za a rika noman wato ciyawa a wurare da dama cikin kasar nan tamu don kauda duk wata matsalar cimaka ta bisashe da ake huskanta wato duk shekara in dai damuna ba ta yi kyau ba bayan haka mai girma minista ya isar ma al'umma a dukkan wuraren da ya ziyarta gaisuwar magabata na kasar nan tamu tare da fatan su bude ido sosai a inganta sha'anin tsaro a yi roƙon Allah maɗaukacin sarki kuma Allah man damuna mai albarka daga nashi wajen mai girma gwamnan jihar da magaram kanal iso labo a dukkan wuraren da ake ziyarta yakan ƙara ma wato waɗannan manoma da kuma kiyaya kuzari sannan ya tabbatar musu da cewa don inganta wannan sha'anin noma da kuma kiwo ne gabaki ɗaya ma wato jiha ta yi yunkuri ta kawo taimako na kimanin ton saba'in na cimakar bisashe musamman ma wato disa sannan da waɗansu ƙwayoyin magunguna daban-daban kimanin dubu ɗari biyu wanda aka meka a ma'aikatar jiha mai kula da kiwon lafiyar dabbobi don kyautata ma wato irin wannan makiyaya a irin wannan lokaci na mawuyacin hali. Duk dai a jihar da magarankin majalisar tsaro ta jihar ta gudanar da zaman taronta a yau dinnan a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar laftana kanal isufu labo wanda bugu da ƙari shine shugaban majalisa a nan ma kasim mutari da muhammad usman san aiko mana da wannan rahoto ita dai wato wannan babban majalisar tsaro ta huskar wato jihar da magaram lokaci-lokaci takan zaman taronta domin ƙara tattaunawa bisa kan sha'anin tsaro da kula da shanin kare lafiyar al'umma da kuma dukiyoyinsu ga baki daya a cikin ita wannan jiha ta da magaram wannan yana daga cikin babban nauyin da ke zamne ko da ke kumshe a huskar wato wannan majalisa ta jiha akan haka shugaban wato wannan majalisa bugo da kari gwamnan jihar da magaram kanal isuhu labo ya nuna cewa wannan zaman taro na da mahimmanci kwarai da gaske domin za a yi raskona bisa kan sakamakon abin da za a yi rikewa game da shanin tsaro tun lokacin wato zaman majalisar na ƙarshe har zawa wato wannan lokaci irin rawar da aka taka ta huskar jami'an tsaro daban-daban da irin namijin kokarin da aka yi don kare lafiyar jama'a da kuma dukiyoyinta gaba ke daya a takaice dai ana iya cewa alhamdulillahi an taka rawar a zuwa gani kwarai da gaske bisa kan sha'anin tsaro a cikin wato wannan jiha ta da magaram gabas da yamma gusum da arewa wanda shine dama babban nauyin da ke a masa kan ita wannan majalisa akwai waɗanda aka sa hannu a kansu 'yan tada zamna tsaye ko kuma 'yan hataucin miyagun kwayoyi da dai waɗanda ake tunguma bisa kan wannan ko wancan laihin waɗanda dukkansu akan sa su wato hannun alƙalai mashara'anta babu shakka in mai girma gwamnan jiha wannan kuma wuri ne da ya kamata mu yi tsinkaye maganan gaba irin ƙwararren matakan da ya kamata mu ɗauka ko mu inganta su sosai da sosai don kare lafiyar jama'a da shanun tsaro ga baki daya a cikin ita wannan jiha ta da magaram wanda shine babban gurin shugaban majalisar wato sojoji ta kasar nan tamu general de brigade abdurrahman chani bugo da kari shugaban kasa haka kuma irin wannan maganar tsaro na shaƙe a zuciyar wato hukumomi ga baki daya na riƙon ƙarya musamman ma kuma firaministan ƙasar mu ali muhammad lamin zayan bugo da kari ministan wato sha'anin kuɗi da tattalin arziki don haka in ji mai girma gwamnan sha yana da kyau kwarai da gaske a jajibirin wato wannan muhimmiyar sallah ta layya nan ma mu san irin hanyoyi da kwararrun matakan da ya kamata mu ɗauka da ya zamanto shagugullan wannan sallah da dai duk sauran waɗansu abubuwa na yau da kullum na al'umma sun gudana cikin tsanaki ba tare da wani tashin hankali ba babu shakka anan ana fatan kuma dangance da irin wannan jan namijin kokari da jami'an tsaro ke yi al'umma ga baki ɗaya horar hula da kuma soja alimka kuzari na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar min da wannan kwanciyar hankali mu samu ci gaba Allah ba mu nasara kan maƙiya na gida da na ƙetare bayan haka mai girma gwamnan sha ya nuna cewa za a ba da ƙarfi albarkacin wannan zaman taro bisa kan yaƙi da fasikobri da kuma yawo da waɗansu makamai da waɗansu jama'a ke yi ko cikin ƙa'ida ko ba cikin ƙa'ida ba wannan kwa domin inganta sosai sha'anin tsaro a kaf cikin fadin jihar nan da kuma fadin kasar mu gabaki daya sai kuma sanarwa ta kungiyar snap kungiyar ma'aikata masu aiki a ofishin ministan mai wanda suka yi tur da allah wade da mugayen tabi'un da kasar benin ta nuna inda ta kama ma'aikatan wafko a sahun gaba shugabar ma'aikatar ta wafko ga dai abin da sanarwa ta unsa ta bakin usman abdullahi mamba ne na kungiyar. su waɗanga ma'aikata na da an kawo muka ce abokanmu ba su jima ba da an ka maida su ma'aikatan wabku e, shi ne yi mamakin cewa da e, su can 'yan benin suna cewa a, a wasu 'yan leƙon asiri ne an ka aika a, a ba hakanan take ba ma'aikata ne waɗanda an ka ba wapko don su je su gudanar da eh, su kula da eh, da cika eh, jirgin da ya taho shi ɗoki mai shi zamanto ayi tare da su ayi tare da 'yan benin kuma ayi tare da kowa da kowa amma abin da ya ba mu mamaki cikin wannan tafiya sai an ka ce kai tsaye an kama mutanen ba su da inci na su tahi a yi tare da su bisa su gani da su jirgi za a lodi ne su shaida da cewa ga abin da jirgi ya loda da yin haka da benin ta yi lalle ta karya kudurce-kudurce wanda ta rabata ma hannu da kanta na cewa 'yan eh, ma'aikata masu kulawa da wannan haraka mai ya zamanto duk abin da za a yi da su kowane bangare ya zamanto akwai wakili ne tsaye akwai wakili ne tsaye wakilai su ne wakilan gwamnati wakilan wafko na na niger da wafko can da wakilan gwamnati na benin sai gashi cewa benin ta ce su ba su raida ba da cewa 'yan niger suna cikin wannan tafiya sai dai su cika wannan jirgi su kadai shi na mun taro yau mun ka ce mun yi allah wadai da wannan kuduri da gwamnatin benin ta ɗoka na kama mun yi da Allah wadda wannan kudiri ta ɗoka na kama 'yan uwan namu da tun da an ka hana musu su yi aikinsu saboda an aika su ne saboda su yi wannan aiki mun yi kira wannan ƙungiya ta mu ta taru yau don kira da gwamnatin benin shi saki 'yan uwan namu da an ka kama ba bisa ƙa'ida ba waɗanda sun ka tahi su yi aiki bisa hujja da an aika su su wakilci eh, wabko kuma mun yi kira da cewa su 'yan benin mun yi mamaki nika son cewa mun yi mamaki da gwamnatin benin ga son man niger amma ba shi son 'yan niger ba tare da 'yan niger suna tahiya ciki ba suna a yi tare da su abu ya ba mu mamaki mun yi kira da a saki 'yan uwanmu a bar su su yi aiki kamar wada an ka tanada e, kuma abu ya ba mu mamaki wata wata takarda da wabko benin ta aiko na cewa a ba wani shinuwa nan gwamnati niger shi ba shinuwa incin da cewa shi ne zai wakilta ma'aikatan niger can wurin lodin mai shi ne yau ma'aikata masu kula da man fetur kungiya masu kula mun ka ce ba mu da haka nan ba mu yi tir da allah wadda da eh, haɗin kai da kungiya eh, wabko benin take yi da gwamnatin benin da wasu eh, da wasu 'yan mutane kasashen waje wanda suka son da duka hali su su hana muna mu ci gaba da wannan hidda mai zuwa kasashen waje To jama'a masu kallon mu da sauraron duka-duka a nan muka zo ƙarshen labarin namu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokan aikina da suka taimaka mini ni da na shirya na gabatar da shi nake ce muku mu huta lahiya ma'assalam.